Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah we have seen one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, and educative testing session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m and 5.30 p.m. for English section, at 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 389 82 Micah Striving in the cause of Allah العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ita ce rana ta biyu ta ramadan mai albarka ranar alhamis dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin mu je ga inda za mu tashi a tafsiri wanda ita ce aya ta goma sha takwas a suratul safati an yi tambaya menene hukuncin mutumin da ya yi alwala da ruwa domin sallar gawa amma kuma kafin a yi sallar gawar sai a zahar ta gitta misali za a yi sallar gawar ne misali kamar da karfe goma sha ɗaya da rabi sai aka ce a ba kawo gawa ba tukun a bari sai bayan karfe uku misali ba tukun kun kenan tsakanin sallar da karfe uku a zahar ta mai ta gitta to zai iya sallar a zahar da wannan alwalar da ya ɗaura ta domin sallar gawa? a kawunan tambayar amsa a eh. amma wani abu ne mai wahala ba yi eh. dalili alwalar da ake ɗaura ta a yi sallar gawa ita ce dai ake yin da domin sallar farilla ko ba haka wani domin idan ka ce a tun da yayi ne domin ya yi sallar gawa to kaddara idan aka sallaci gawar yana nan da alwalar ba zai iya sallar azhar bakin da ita amsa zai iya sauraka wannan ba wata tambaya bace wadda take da iskali a fili amsar take tambaya ta biyu hukuncin aske kan jaririya ya mace idan aka haifi ya mace a iya yi mata aski yanda ake aski kanwa da namiji wannan matsalar malamai ba na so in ce sun yi sabani malamu kan ce sun ƙara ma juna sani to sun ƙara ma juna sani akan wannan wasu sun tafi akan cewa eh kwarai da gaske ya mace ita ma za a yi mata aski yanda ake aski kan ɗa namiji dalilin su hadisin samaratu ibnu jundub wanda hadisi ne tabbatacce al'albani ya saha shi ko ya hassana shi cewa كل غلام مرتحن بأقيقته يذبح يوم يوم صابعه ويحلق ويسمى هو غلام حكى حديث يزو دكن غلام أي أدم فريق كوكتي أراتيكي دواتو أينهن واتو أقيقة تنسى أقيقة أنن Shi ne ragon layan shi ma'ana kowane yaro yana tare da ragon layan shi ne kun gane ko haka hadisi ya ce yana tare da ragon layan shi murtahanun bi aqil suka ce a ah, to ai kullu gulamin ya mace ita ma an haife ta ne suna kallon haihuwan ne amma kuma lafazin hadisin cewa kullu gulamin da an ce kullu mauludin ne da ya mace za ta shigo amma dai mu kare da dalilin masu cewa ya mace za a mata aski dalilinsu shine wannan hadisin kusan babban dalilin kenan kuma hadisi ne tabbatacce a wajen imamu tirmidhi albani ya hassan hadisin kamar yadda muka ji na fatan gane ko suka shi da haka nassin nan ai bai rarrabe ba mace ko namiji saboda mace za a ainihin mata aski dalili na biyu hadisi ne amma mursali hadisin muhammad ibn ali ibn al-hassan wanda at-tabarani ya fitar da shi haka an nasa cikin as kubra haka al-imamu as-suyuti ya hasan hadisi sai hadisin ba'ifi ne albani ya da'afa shi haka al-iraqi abdurrahim ibn hussein iraqi al malamin al-imam ibn hajar hadisi ne mursali mursali kuma ɗaya daga cikin azuzuwan hadisai masu rauni ne ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط تراك بحديثي بني انغنتا دا يا inganta. da shi ne kat domin hadisin yana cewa na na fatima ‘yar manzon Allah sallallahu ta kasance ta yi sadaka da gashin kan alhassan da husaini da zainab da ummu kulsum ‘ya'yanta mata guda biyu ta aske kan sai ta yi sadaka da kuɗi a madadin gashi da wannan hadisin ya tabbata da sai mu ce kat ne kan halaccin aska kan ya mace amma duk da haka dai suka ce tun da dai wancan hadisin ba'ifi ne ga kuma wannan a iya samun wani karfi karfi sannan kuma suka ce ai shi gashin kai ai kazanta ne domin daga cikin abin da ake ma wanda aka haifa wa yuzalu anhu al'aza a gusan masa da kazanta suka ce ya zaka bar kazanta tare da kan yarka iya rayuwarta wannan su ne dalilin da suka dogara da shi kuma ita ce mazhabar malikiya malikiya sun tafi akan haka haka shafi'iyya cewa kwarai za a tsiga shi kai to amma hambaliya suka tafi akan a'a ba a aski gashin kai na ya mace hadisin da kuka kafa da shi kun ji hadisi ne mursali na fatan gane ko hadisi na biyu hadisin samura wanda yake tabbatacce ne cewa kullu gulamin sai suka ce da su to ai gulam aka ce gulam kuma ba mace ba ne ana nufin ɗa namiji ne da an ce kullu mauludin ne to da yana nufin ɗa namiji da ya mace ka ba ku da dalili in wannan ne madogara kukan cewa a kan ya mace an haife ta gulam aka ce kuma lamirin yana magana kan ɗa namiji ne kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi bai ci aqiqatiha ba ba kuma ka ce a akwai tagalibul jinsi ne ba mahallin haka ne nan wurin ɗaya kenan na biyu suka ce kuma ga hadisi na ummu qais bintu mihsan shi kuma yana cikin bukhari da muslim ta zo da jaririn tagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ɗora jaririn akan cinya sai masa fitsari sai mawa yau annabi fitsari sai manzon Allah sai aka kawo ruwa kawai aka ɗan yayyafa bai ce a wanke ba fassarar wannan hadisin yana cikin hadisin sayyidina ali wanda ke cikin turmidi kuma hadisi ne sahihi a nan sai manzon Allah ya faɗa ƙarara sallasallam ya ce bolin gulam inda gulam ne shine yaro ko to a amma in ya mace ce sai ce jariyatun a wanki sai suka ce a kafa hujja da kuka yi cikin hadisin samura da ya ce gulam to a kaga yana nufin ɗa namiji ne kawai a dalilin wannan hadisin dan gashi karara ya ce in dai gulam ne a ya faruwa in dai ya ce ya mace ai menene a wanki me hikimar ɗa namiji a ya faruwa a ya ruwa ya mace a wanki Allahu alam hikimar kawai suna ta zo da shi ya ishe mu wannan tare da wasu malamai suna ta kokari sai ai abin da yasa shi da namiji aka ce ai fara saboda an fi yawan daukan shi an fi son shi kaza kaza an fi kawo da shi nan, saboda a sauke mutane wannan wahala ya akhil karim sunna ta zo da shi wakafa bina zalika illa wannan ita ce amsa tambayar farko sai kuma tambaya ta biyu ko ko ta uku kenan ma ta uku hukuncin kiran sallah a kunnin yaron an haife shi mun kasance muna ba da fatawa akan cewa eh wannan ya kamata a kira sallah a kunni yaron aka haife shi a ta da ikunnin dama kenan a ta da ikama a kunnin mai to dama tuntunin mun daɗe da sanin cewa hadisin da ke cewa a ta da ikama a kunnin yaron hadisi ne ne bai inganta ba wanda muke ganin nake da ɗan dama dama shine hadisin kiran sallah a kunnin yaro hadisin asim ne ibn ubaidillah ibn asim ibn umar shi kuma ba'ifi mai rauni ne sosai ba ka hujja da hadifinsa ta hanyar abu rafi shugaban malaman hadifin zamani allah shi ganshi imam al-albani ya ce da ni ma na tafi akan inganta hadisin a kira sallah a kunnin jariri saboda ibn al-qayyim cikin ainihin tuhfatul maudud ya kafa hujja da wannan amma sai ce eh hadisi ne da'ifi sai albani ke cewa can sai ce hadisi ne da'ifin jidda yace in ba haka ba dama sun da'ifi ne amma muna da manhaja mu malaman hadisi yanda yake faɗa ba wai ya fada haka bane yake su malaman hadisi a wannan bayanin daga wuri na ne ma'ana su malaman hadisi sukan karfafa hadisi mai rauni da dan uwansa mai rauni illa idza ishtadda da'af sai dai in rauni mai tsanani yace da kansa ibnu al-qayyim yace huwa da'ifun jidda bai faɗa haka ba saboda ka sai bayyana garin daga baya ashe hadisin kiran sallah a kunnin yaro mai rauni ne kwarai mai tsananin gaske in ku hadisi mai rauni ne mai tsanani to ba iya karfafa wani mai rauni a takaice kulasar sa wanda kuma shine bayanin da yawa daga cikin abota ilimi kiran sallah a kunnin jariri in haife shi hadisi mai inganta ba sai ne sai dai kuma duk da haka in ta magana inganci ne ga matsayin hadisin amma kuma ba za ka kore yana da muhimmanci yana da kyau ka kira sallah a kunnin yaro a matsayin tabarruki da wannan ba saboda ai ta kalmar shahada tana da asali ai na'am ya kuma tabbata shedan yana gudu in yi kiran sallan amma babban malami sa'id ibn yahya al-qattan yana cewa al-ibratu bil sanad la bil matan muna la'akari da sanadi ne ba da matani ba saboda ko da dai ga matsayin sanadin to amma kuma ba za ka kore kyawu da muhimmancin ka kira sallah a kunnin yaro ba da haka in mutum ya kira sallah a kunnin yaro a matsayin yana addu'a neman albarka wannan ba za ka ce ya laifi ba laifin ka ce ya tabbata a hadisi riwaya inda ta riwaya ne ka ji matsayin riwaya amma tun da kalma ce mai asali shi ke iskali ɗaya shi ne ah, to yin haka ɗin bangaren ibada ne inda ibada ne ai tana tabbata ne da nasi da kuma dalili <laughs> ina fata an gani ko so zaka bayanin shi ne wannan ita ce amsar wannan tambayar kiran sallah a kunnen jariri an haife shi hadisin bai tabbata ba amma idan kai sai mu ce amalan bil qur'an fa alam annahu la ilaha illallah, ka sani ba abun bautawa da cancanta sai Allah kuma asalin kiran sallah kan kore shi wannan ita ce maganar ibn al-qayyim dama cikin zadul a cikin tafsirul mawdud cewa hikimar saboda ya zamanto farkon abin da zai kwankwasa kunnin yaro kalmar shahada ya kore shi din wannan kuma magana ce mai karfi mai kyau so idan ka tafi akan haka yayi baka da illa da idan Allah kar ka tafi akan cewa ya inganta a matsayin ruwaya tambayi nawa kenan tambaya ta gaba da aka yi menene hukuncin kiran kafiri da suna na musulunci kafiri ne amma yana kiran kansa da suna muhammad saboda ya zauna cikin musulmi yana kiran kansa da suna ismail abdulkarim ko tana kiran kanta da suna zainab aisha ga su kuma kafirai to kai musulmi ka dinga kiransu da suna irin na musuluncin kasan kafiran ne mai hukuncin haka sai muka ce ɗayan biyu in dai mutum kafiri ne yana amsa sunan musu wallahi ne ina jin daɗin sunan ku mai yiwa ma nan gaba in zama kamar mai sunan ya kama hanya ko to sai kai ka dinga kiransa da wannan niyyar sunan ka fita amma in kafiri ne yana cikin musulmi sai dinga amfani da sunan musulmi don yaudara yadda suke a kasashen musulmi abu ne mai sauƙi ka iska kafiri a kano ko katsina ko ina ne ko kaduna misali inda ya san musulmi ke da yawa sai dinga amsa sunan musulmi wai don a yadda da shi don ya samu aiki ya samu ya ci amfanin makarantun musulmi in ya samu kuma ya yi bakin kaza cime cika goge to in ka san haka yake haramun ne ka kira shi da sunan musulmin kuma ina shafin dama addinin kafirci karya ne a nan ne za ka ji kasun gurmin kafiri yana kiran kansa wai rabarun abdulsalam ko rabarun wani ko dalili saboda addinin bai nuna musu amma ka taba jin musulmi a ce wani imamu michael ka taba ji ai musulunci ya fi karfin ya je yaudara kana addinin ka ka ɗauki sunan musulmi ka amsa da kuma lakabin ka na addinin ka wanda yake ba addinin gaskiya ba ne mu a wurin mu saboda ka san addinin ba shi da kaya da zai iya tattalin tukan ta sai ka yi wa dara tukun musulunci ya fi karfin ka ji an ce gawa ne imamu michael ko imamu john yau mai ke ga kuda bare roman kuda yau kurkunu in ya kama kafar sauro mai zai ci so musulunci ya fi karfin ya yaudara masu yaudara waɗanda suke kan ba addinin gaskiya ba rabaran yusuf rabaran abdurrahman ƙarya duk musulmi ya san waɗannan ababen wasa ne saboda addinin ba abin da ya ba su nasu addini da haka sai an yaudara sai an yi makirci musulunci ya fi ƙarfin haka kashe ƙoranin ya ishe mu sannan mu ta ishe mu karantarwa dattan malamin sun ishe mu wanda kaga ya lalace ya lalace ne kawai kun ji tambaya ta nawa tambaya ta nawa a ƙaro ta to a basu sai mu je ga ainihin tambayoyin da muke da su kuma za a amsa su kila nan gaba yanzu rana ta biyu kenan ta fara tafsirin mu ɗazun mun samu labarin wani wata annoba da ta faru ko ina ne ko wata kasuwa ne an ce gini ya rubuto a nan garin kaduna haka aka ce to in akwai musulmi ciki da abin ya rutsa da su allah ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu allah kuma ya tsayar da haka musulmi duk musulmin da ya rasa doki ya hasara Allah ya gafarta ya masa kuma Allah ya tsare haka ya kuma kiyaye ya kuma kare gaba kuma hukumomin da abin ya shafa lallai a sa ido wajen kiyaye kyawun gini da ingancinsa yawanci daga cikin abin da ke haifar da haka ha'inci da ya yawa a iya ba mutum kwangila je ka yi gini a bashi kudin kwangilan ya je ya sa simintin da bai ji ba ai sun ce ta Allah kiwo ko ya fi Allah na wannan karin magana na da kyau ko ma'ana ai ma'ana ce kawai ai ma'ana ka tashi ka ɗau mataki na kare kai baya nufin baka da tawakkali kenan to Allah ƙara kare mu ya tsare mana dukiyoyinmu da rayukan mu da jinayenmu da sauransu misali za mu tashi aya ne mai lamba goma sha nawa sha takwas a cikin suratu as wanda al-imamu ibn muhammad tahir ibn ashur mai atatanur yana cewa sunanta kenan suratu safati bai tabbata ba tana da wani suna daban ya yi sharhi mai tsadan gaske a farko farkon wannan sura mai albarka suratu as-safati a saboda kuma riga mun fassara abin da ya sauka har zuwa aya ta bakwai, za mu tashi aya ta takwas. Allah kai mana jagoranci ya rabbal alamin iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتي دنغني دا مغنر كافرين inda suka ce wato a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun awa aba'una awwalun anya idan mutu mun zama turbaya mun zama kasusuwa rududdugaggu da tattakakku anya za a tashe mu har ma iyayenmu na muka kwana jiya ko sai Allah ya ce qul na'am wa antum dakhirun qul na'am wa antum me dakhirun mana in ga ya musu qul ga ya musu ya rasulullah wannan ana kiransa salo na lakanta ma annabi magana kace wato qul din nan wani irin fi'ili ne umarni ne ko fi'ili madi ne ko aikin da ake kan yi ne umarni ne fi'ilul amr fi'ilul amr muta'alliqun bi fa'ilin mahzuf muqaddar wujuban ina fa'ilin anta dole ka kaddara qul ay anta ba sai ka fada ba saboda shi wanda ake masa magana ya san shi ake nufi na ce zauna ba sai na ce kai ba hmm. zauna cikin in na ce kai to zan faɗa ne saboda mai kawai emphasis saboda ƙarfafawa ne kawai ƙuli na'am wa antum dakhirun gaya musa, eh za ta sheku na tambaya kuke a inna lama ofun, za a tashe mu mutu to sai Allah ce ka gaya musu e za a tashe ku shine qul na'am wa antum dakhirun lalle ku za a tashe ku kuma wa antum dakhirun din nan fa wato fi mahallin nasb ne halan ai halu halu kaunikum dakhirin kuma kalmar dakhir ko kuma addukhu addukhu shine ashaddu saghar mafi tsananin kaskanci ko kaskantuwa e za a tashe ku alhali kuna kaskantattu wulakantattu kalmar dakhirun dakhiruna dalun bil fataha da alu ha mai ruwa da kasara ra da rufa da wawun da kuma nun ara dakhirun so biyu zuwa qur'ani kuma ni Allah dakhirin ita ma so biyu dakhirun da rufa dakhirin da me kafara so biyu duka duka suno kenan so hudu ina wurin karanta mana wurin malam farko dai inda Allah ta'ala ce dakhiruna shine wannan wurin mun samu na farko masu wayoyi ayi kokari da Allah kashe saboda gudun dauki hankali kuma kar ku manta qur'ani ne Allah ya gafarta mana gaba daya wuri na farko dakhirun shine me wannan wurin qul na'am wa antum dakhirun wuri na biyu aya mai lamba 48 a cikin sura ta 16 inda Allah ta'ala yake cewa awalam yaro malan karanta mana ila ma khalaqa Allah أولم يروا إلى ما خلق Allah من إلى ما خلق الله من شيء تفيأ ظلاله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون كاغا قوي نفرقو الله تعالى يا فتاة a surar da muke kai suratu safati qul na'am wa antum sai ce mai dakhirun gaya musu eh za a tashe ku alhali kuna wulakantattu kaskantattu wuri na biyu inda kalmar dakhirun ta zo shine inda muka samu a cikin suratun nahali aya mai lamba 48 awalam ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu 'anil yamini wash shama'il. sujadan lillahi wa hum mai dakhirun Allah ce kalla mana abinda Allah ta'ala ya halitta Allah ya yi halitta za ga inuwar abubuwa su yi dama su yi hagu duk suna kaskantuwa ga ubangiji ne da suke yi amma sai ce dakhirun a wurin wuri na biyu kuma dakhirina a matsayin hal shi ma ya zo a wuri guda biyu farko suratun namli ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا فيه داخلين الله تعالى يا فرأى أشكين سورة النمل آية ميلمبا 87 ويوم ينفخ في الصور ففضع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سيتي وكل أتوه داخرين أقاتي داخرين سنيتي داخرون أريدوا ننكم داخرين بمبنتم واو لكم يا أما دكا ننسو سابوديني Allah ce kowa zai zo ma Allah ranar kiyama ba a komai ba a kaskance duk kudinka za ka tashi talaka duk sarautanka za ka tashi ba kowa kake ba duk iliminka in babu aiki ba zai maka ba shine wa kullu na tauhu dakhirin kowa zai zo ma Allah a kaskanci to anan annabawa suna ciki ad-dukhur dangane da annaba anan dukhur ne na ubudiyya ba na kaskanci ba amma can da yace qulna amu antum dakhirun sunan su dukhur din na kaskanci da wulakanci ina fata kun gane wuri na biyu inda Allah ta'ala ce dakhirin shine cikin suratul ghafir aya mai lamba 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum qala rabbukum ud'uni astajib lakum hmm. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل Allah ta'ala ya ce Ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati sai da kulu na jahannama da waɗanda suke girman kai suke ƙin bauta min ko roƙonan ji Allah za su shiga jahannama dakirin kaskantattu to ka kalmar ita ma a anan kaskanci ne irin na azaba hikimar wannan waɗannan su ne wurare guda hudu wani ikon Allah kuma balaga da kyawu na ƙur'ani ya mace dakhirun da wawun wuri biyu wuri biyu kuma da kasara ina fata an gane ko to mun kawo wannan ne saboda alakar da ke tsakanin ayoyin da kuma ne a tsakanin kalmomin ƙul na'am wa antum dakhirun Na gaya musu za ku shiga za a tashe ku alhali kuna kaskantattu kuma wulakantattu sai Allah ta'ala ce ne فإنما هي زجرة فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم قيام ينظرون الله تعالى فإنما هي يو أي إتا إتمي قيامة ma'ana ku tsaya gaban Allah a matsayin ku na waɗanda aka tashe ku ai ba wata matsala ba ne shi sa ce fa'innama Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah's we of seen one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, and educative session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For enquiries, call 080 345 389 82. Micah. thriving in the cause of Allah. Alhamdulillah. Brothers and sisters. It's another Ramadan. Allah's we have seen one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, and educative testing session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa section. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 38982 Mica. thriving in the cause of Allah kaga tsaya yanda fa lamarin yake du du du hiya ita qiyama zajratun wahida ƙaraji ne sowa gagaruma guda ɗaya ne kawai yani saiha guda ɗaya fa'izahum yanzurun sai ka iske su ga su a tsaye suna kallo a ahya bayan an riga an mutu malamai suka ce wannan ita ce busa ta biyu kuma ita ce busar da gaba ɗaya za a tashi a tsaya gaban Allah e, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'in ladaina muhdarun yau ai busa ɗaya ce sai ka iske gaba ɗaya ga su a tsaye yanzu yi mamaki waɗanda ke cikin kabari yanzu kafin mu tafi shekarun suna wani shekarunsa a kabari ya fi kirga har ma ya narke ya kwanci ya wargaji ya zama ɓangaren ƙasa gaba ɗaya wata watakil ɗakin da kake kwanci a ciki da aka kwaɓa ƙasa waye sanar da kai wannan ƙasar wasu jama'a ne kakannin kakanninka ne a ƙauye da suka zama a wurin sun zama ƙasa har ka ɗibi ƙasa kana gini ashe wata kil ɗakin da ma kake bacci ciki jikin wani kake bacci da cikin misali domin ya ce da ƙasa muka yi ku min ha khalaqnakum to menene na feleke da borokoko da da toroko ko misali yace khuliqtu min at-turab fa sirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al khitab wa 'udtu ila at-turab fa sirtu fihi ka'anni ma khuliqtu na'am min at-turab wai ni daga ƙasa aka halice ni har na zama mutum na koyi azanci wajen magana can aka mai da ni ƙasar gidan da na fito fiha ta hayon wa fiha ta mutun wa minha ta a ciki za ku rayu ciki za ku za fito da ku to shine Allah ta'ala yake cewa a in dai tashin kiyama ne fa innama hiya zajratun wahida ƙara ce ɗaya kawai sai gan su malam a tsaye Allah ya tada mutane bayan sun mutu ai ba wani aikin ba wani aiki bane ma wata matsala bace arabtum fa idahum yanzuru wa qalu na'am wa وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين waƙalu sai kafirai suka ce a wannan ranar oh, ya wailana ya kai canmu shine ya wailana saboda kiyamar ta tsaya tsoronta gashi nan a fili karara bala'inta gashi nan ya bayyana tashin hankalinta kuma Allah ta'ala ya ce fa zalika yawma idin yawmun asirun alal kafirin menene ghairu yasir yace rana ce mai tsanani ga kafirai ba mai sauki bace a shi kaga ya kai can mu dinnan kafirai za su faɗi mumini da ya bi Allah ba shi da wannan matsala Allah ka samu dace wa qalu suka ce ya wailana idan ka ce ah to me yasa qur'ani ya bada labarin abin da bai faru ba da harshe irin na abin da ya faru domin ya ce wa kalo sai suka ce nan fa ana maganar ƙiyama ne idan ta tsaya ko ba haka ba tukun za su ce kaico kamar sai ƙorani ke cewa sun mace ce ya abbara al'amarin bilmazi ƙabla wa ko'ihi ma'abuta ilimi suka ce a abin da ya sa haka ke zuwa a ƙor'ani idan ka ji ƙor'ani ya baka labarin ƙiyama ba ta zo ba amma yake gaya maka a fili madi saboda ƙarfafa maka tabbas za ta faru ne ka ɗauka ma kawai an yi ha yo waɗanda suke harkokin aikawa da saƙonni na duniya irin hanyoyin nan mai sauri irin su dhl irin su speed post ai akwai waɗanda suke kyare me suke cewa as sure as taking it there yourself wai ka ɗauka kamar kai ne ka kai wasikar saboda ka suna baka ma tabbas ne kawai idan za ka aika da takarda ta hanyar dhl ko ba ku san dhl ba ne duk duniya ne ai to shine suke baka ma garanti ka ɗauka kai ne ka kai da hannunka suna makan su kira wai as sure as taking it there yourself wai ka ɗauka kai ne ka kai to wai in mutum na da hikimar da wani abu da ya kirkiro ya ba da garanti da tabbas har ma yake da ka dauka ma an yi to me zaka ce ga ubangiji dhul jalali wal ikram wa huwa al qahir fawqa ibadihi wa huwa al qawi shadid shine wanda in yana son abu ya kasance sai ce kasance sai kasance kawai na'am ashe Allah shine mai iko ko ba haka ba lokacin da bacci ke daukan ka ai baka san lokacin ba lokacin da kake farkawa baka san lokacin ba lokacin da in ka fara cin abinci sai ka ji ka kai geji na koshi ka ji ma baka bukata abinci wani abinci ko kallon ka baka so kai waye halicci wannan abin mamaki wani lokaci kuma abincin Allah Allah kake ka kwace ha waye halitta maka kamar kwace saboda yunwa kuma waye halitta maka baka so ganin saboda koshi to Allah mai wannan iko da ya aje maka sinadarin yunwa da sinadarin koshi ya aje ma hata shuka haka shuka ya aje ma dabba haka to a ce ubangiji wannan ba mai iko bane saboda haka idan ya labarta maka kiyama bata zo ba amma ya ambara maka da fi'ili madi wai ka ɗebe shakka da kuskundo da inda inda da ainihin ɗarɗar ka annal amra waƙa. ka ɗauka ya riga ya tabbata kawai saboda ka sai ce me wa qalu ya wailana haka ne hadha yawmuddin sai suka ce kai can su ga ranan addin ya zo kalmar addin kan zo a qur'ani a ma'anoni daban-daban addin kan zo tana nufin tashin kiyama kamar anan wurin wa qalu ya wailana hadha yawmuddin ai hadha yawmul mai alqiyama addini kuma kan zo amma ana nufin musulunci ne misali inna addina inda Allahi islam addini kan zo amma ana nufin al'adu irin na kafirai lakum dinukum waliya din dunin ai addinin ku na kafirci addini kan zo a qur'ani amma ana nufin mai ana nufin harkoki irin na yau da kullum misali wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun da suke kirkira shi ya ruɗe su cikin addininsu to amma a nan wurin da suka ce ya waila na haza yawmuddin ay ya waila na haza ya mulkiyama, kiyama ta riga ta zo wato suna cizon yatsa suna nadama suna kaico a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba an gane ko madalla wa yaqtifuna bil ghaibi makanin a aya ta gaba Allah ta'ala ce ne هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون الله يجي ونن هذا ونن ونن كلمة ونن سنة كيف نسمي سنة نإشارة كوكما منونية هذا wannan ranar to ita ce yawmul fasli khabar hadha ismul ishara mabni ala sukun an gane ko fi mahallin rafi bil ibtida ai hadha al yawm yawmul fasl wannan ranar da kuke gani ta kiyama ita ce ranar alfasli keke da keke ranar rabe komai da komai dalla-dalla daki-daki wai tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa kuma mai daban shi sai ce haza yawmul fasli jama'anakum walawwalin in kana lakum kaidun mai fakidun yau ita ce ranar rabewa yana daga cikin sunan tashin kiyama yawmul fasli yana daga cikin sunanta kuma yawmul ba'thi ina daga cikinta kuma yawmut taghabul ina daga cikin ta yawmul hasrati ina daga ciki yawmun nadamati ina daga ciki sunaye iri sun bi dari sunanta yawmul qiyama la uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsi mai allawama duk sunanta ne to da kafirai ranar kiyama suka ga bala'in gashi karara kuma ba abun a koma duniya a gyara ba ita lahira in an tafi an tafi kenan a duniya ne kake da yiwuwar gyara wani abu misali in ɗalibi ne bai tsaye karatu misali fada jarabawa zai ci kila zai koma sake gyara amma riga an tafi an riga an take to sai Allah ta'ala ya ce hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun ga ranar rabewa ranar keke da keke din nan wanda kuke karyatawa shine can wani wuri ke cewa afa sihirin haza a yanzu kuma sihiri ne yanzu sihiri ne yanzu kuma to sun kasance suna karyatawa ga ta kuma ta zo aya ta gaba Allah ce ne احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون هكذا الله تعالى احشروا كتتروا نو wane ne أمني الله umarni Allah to suwa yake umarta don ya ce كافر tattaro ku duk ku tattaro su waɗanda suka yi zalunci ku taro su yau ushuru shi yasa ake kiran yawmul hashr yawmul hashr shi yasa wancan mai hikima ke cewa mamatun thumma nashrun thumma hashrun wa tawbikhun wa tahwilun izamu ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نحينا كأهل الكافي كأهل الكافي أي قاض نيام إتي فلمر نكي قبم كاغريغا متوى كاكما تايشي دقا قبر شين النشر كاكما حشر تارا وكونغريجيشن فقاشيتي أحشروا كتاروسوا دق كتاراسوا ku ta sai ce allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci zalunci kuma ko dai sun yi shirka ko sun yi zalunci irin na mu'amala a rayuwa wanda ya ɓoye kaya don ya kuntata ma al'umma musamman a watan ramadan ai zalunci ne misali gashi nan kan mutane suna yi kuma kullum ana karatun nan wasu ma mai da shi addini ne su sai kayan su ɓoye ko da ko za ka mutu ba za a sayar ba ana jin ramadan ne tukun a fitar a kuntata ma al'umma kuma shi kudin bai zo ba amma kudin ya zo ba albarka ba ma kwanciyar hankali sai ka rasa wai wani irin wanke hannu ne shi ya mana a kai ne inna lillahi wa inna ilaihi wani ma ba zai iya sayo kaya da farashi da ya kamata wanda inda zai sayar da kayan a daidai wannan lokacin wallahi ya ci riba amma saboda maitar zuciyar babu rahama sallar kawai da ake yi amma ya gwammace sai ya daga farashin ya kuntata ma al'ummar annabi sallallahu alaihi da farashi saboda aka kawo ba wa'azin da zai ja hankalin sai gyara ko qur'ani dan ya riga ya dake zuciyar wai sai an yi kuɗi kuma ire-iren waɗannan kuɗaɗen ne in aka tara a ce kuma za a tafi hajji a yi ko yi da ka tara ai babu komai da kaje umra magana ta kare ko hajji kuma ka iske mugun malami yana cewa ai alhaji baka da matsala ai ka matsala duniya ka matsala lakirati eh wai fatawa ce wannan ka matsala duniya ka matsala lakirati wannan arabiya ce ma'ana alhaji abinda kake so a yanda ka samu duniya haka ma lahira take ba lamarin ba na wasa ba ne musiba ce su duk zalunci ne waɗanda suka yi zalunci daga cikin zaluncin akwai duk masu mulkin da suke zaluntar al'umma su kuntata ma jama'a a karkashe mutane ba gaira ba dalili jami'an tsaro waɗanda suke zaluntar jama'a kawai don karfin bindiga da karfin kaza kaza baka san akwai wanda ya fi ka karfi ba ya fi ka fawa ba ya fi ka isa ba na'am so ba garin musiba ba ne al'ummar da aka kashe misali a garin baga akwai zaluncin da ke wannan kuma Allah ya rubuta wannan jinin kowane ɗigon jini na nan an rubuta akan kowane irin azalimi kowane ne kai kuwa wallahi yana nan a rubuce in kana jin karfin ka ya roƙe eh ka to me yasa kake mutuwa inda kai mai karfi ne in kana jin kana da karfi me yasa kake jin yunwa in kana jin kana da karfi me yasa sha'awa take jan ka kamar dabba in kana jin kana da ƙarfi me yasa kake tsofewa me yasa kake zuwa baya me yasa kake bacci me yasa fishi ke fin ƙarfinka wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun Allah ce azzalimai za su san irin majiyar da su juya kai wahshuru allazina zalamu Allah ta'ala ce me ku tattaro waɗanda suka yi zalunci nan. wa azwajahum kalmar azwajahum nan da ire-iren ba ana nufin ainihin da matayen su bane ma'abuta tafsiri suka ce abin da ake nufi ai kullum man amila mithla amalihi ai ushuru kull man amila mithla amalihi su suka ce fa ahlul khamri ma'a ahlul khamr wa ahlul zina ma'a ahlul zina ma'ana waɗanda suka sha giya tun farko farkon zamani da waɗanda suka sha suke shan da har ƙasa duk in suka tashi za su ne wa azwajahum din kenan kowace ƙwarya da abokin birninta inna tsayura ala ashkaliha taqa'u haka masu karin magana suka ce mazinata waɗanda suke zina a farko har ƙasa ta naɗe haka za a tatu daga kwambarku mazinatan farko da yanzu da na ƙarshe ga layinku saboda mai duka ya ce na ladzina zalamu wa azwajin kalma azwajahum dangoginsu wanda suka fara sunnata kisan kai da zubda jinin mutane tun daga kan kabila har kiyama ta zata ne azwajuhum anan a ce duk ku tashi a layi daya sai ce da su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya kuma masu laifi wamtazu ku zama daban sai clear asanku da ba wa sa'id a wannan rana akwai shakiyi dan wuta lankiyashe mu akwai sa'id dan aljanna mai arziki Allahumma ja'alna min as-su'ada wa la nakunanna min al-ashqiya ya rabbal alamin wannan ayar abinda take cewa kenan احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا نعم يعبدون da abin da suke bautawa wato ba Allah ba shine Allah ta'ala faɗa ya ta gaba ce me min dunillahi fahduhum ila siratil min fahduhum ila siratil jahim wato kenan kaga wa azwajahum wa ma ya ya'buduna min dunillah da waɗanda suke bautawa ba Allah ba fahduhum ma'ana dulluhum kenan he ku musu jagoranci zuwa ga hanyar wuta gaba da ku tafi wuta sai a musu jagoranci khalas shine fahduhu wato ainihin larabawa duk wanda zai maka jagoranci suna kiransa alhadi misali as-sa'iq kace hadi sayyara an gane ko fahaduhum aidulluhum ku kora su zuwa ga hanya irin ta ainihin aljahim wuta na'am waqifuhum innahum mas'ulun waqifuhum innahum mas'ulun Allah ya ce ku tsaye da su duk su tsaya za a tambaye su ubangiji shi ma yana da checkpoint ɗinsa azza wa jalla an gane ku wato malaman tafsiri suka ce idan su waɗannan azzalumai da 'yan uwansu suka haɗu ran tashin kiyama an kora su zuwa wuta kafin su je wutan sai a tsaye da su a wajen checkpoint na ubangiji misali checkpoint na duniya kana iya ɓuya kana iya gudu wani ya san ka aka ah, yau ce wuce wuce ko? tukun ubangiji fa Allah ba shi da ɗanwa ko ɗan gani ko mata ko jika ba ka da ainihin wato pass a wurin suka wuce illa ba a kawai kuma ɗa'ar ga lokacin yanta daga ciki ga cikin watan ɗa'a ramadan misali idan baka tsara azuminka da kyau ba za ka yi cizon yatsa misali nake ba kana azumi kana ƙarya a ah. har kamar da na faɗa wai akwai waɗanda wai wai wai muna ji wai akwai ramadan cup gasar cin kofin ramadan wato rashin imanin har ya kai ma ramadan ma ya zama abun wasa kofin ramadan kofi kofi na ramadan la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel ai ya kai dan uwa mumini bai kamata imanin ka lalace ka zama haka ba haba ai masu magana sun ce wai in ana da rafid da uwa ake ai ramadan ya fi karfin wasa ai na'am to wanda ya yadda ya bi shedan din ya mika ya sa masa igiya ba shi kenan ba faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ni wannan magana a farko farkon muqaddima na ainihin fara tafsirin shekarar jiya saboda haka Allah ce a kora su zuwa ga hanya ta aljahim kuma anan za tsaye da su a tambaye su ka karanta ko shi yasa ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su ku tsaye da su za a tambaye su an gane za a tambaye su kan duk abin da suka faɗa wasu malamai suka ce za a tambaye su dangane da la ilaha illallah me kuka sani game da wannan kalmar sai ba mu santa ba ba ku santa ba shi ke magana ta tsari. ashe ya kamata ka rike la ilaha illallah wani sun ce daga cikin tambayar da zai a checkpoint na ubangiji a magana particular ba ne particular kalmar shahada kai da particular a duniya wani lokaci particular ma kuɗi ne ba la ilaha illallah kuɗi ne wani lokaci saboda matsala irin tamu kuma wani lokaci muke ke taimakawa ma laifin za ka iske jami'in tsaro baya son ka bashi amma sai ka bashi gashi nan mun gani a wurare har ana rubutawa kar ka ba da kuɗi ko ba a rubutawa karka ba da kuɗi karka ba ɗan sanda kuɗi to me yasa kake bayarwa mu ma da laifin mu wallahi ai malam ai saboda ba son a bata mana lokaci gara ka ba su kamar kana cewa gara ka yanke tikitin shiga wuta kenan ka ki mana a buga da kai ka ce wace dokar ne me yasa na shigo da wannan saboda alaka za a tsaye da yan wuta a tambaye su waqifuhum innahum mas'ulun har ke cewa tambayar da za a yi ai ba magana particular ta duniya bace imani sun ce ana nufin kalmar shahada sabanin abin da ke faruwa a duniya kuma imamu turmizi ya fitar da hadisi kuma hadisin nan wato a cikin babu ma ja a fi sha'anil hisabi wal qisas ya kuma ce hadisin hasanun sahih al munziri kuma ya tabbatar da shi akan haka al-munziri yana da wannan manhajin ya tabbatar da magana a turmizi ko abu da cikin sunan hadisin manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin qadama abdin a wannan riwaya la tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'atin arba'ati ashiya duk mutum ranar kiyama ba zai bar farfajiyar kiyama ba sai an tambayi mutum kan tambaya hudu ka kaji cakban na ubangiji ke kowa kowa kafin ya bar filin kiyama ya wuce sirati sai ya amsa tambaya hudu farko za a tambaye shi an shababi fi ma abla kuruciya yaya me kai da kuruciya haka kare to farko tambaya gashi ka zo kiyama yanzu kuruciyarka me kai da ita har ka tsufa to idan matashi yanzu nan ya tafiyar da ƙuruciya a shaye-shaye shan ƙwaya shan benelin shan wiwi yawo da makami ana taɓarna ko bin mata ko ɓata lokaci wajen ainihin computer game ko ɓata lokaci wajen rashin kunya a unguwa da tsiwa da kowa ba shi da mutunci sai shi ko shiga cikin kwamba 'yan cult a cikin campuses a makarantu misali ko yara 'yan mata bin maza yara ƙanana mitsitsi mitsatsa amma sun san me ake nufi zinace zinace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za a tambaye mutum dangane da ƙuruciyarka me kai har ƙuruciyar ta tafi ka sa karatun ƙur'ani gaba me ka sani game da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ka sani game da fiqh game da hadisi game da arabiya game da qiyama me ka sani za a yi tambaya kan wannan na biyu za a tambaye mutum kuma an umri fi ma afna kai rayuwa ma gaba daya generally me kai har ta kare an raya ka shekara 20 30 40 50 60 70 wani ma hadari me kai ashe wannan rayuwar ba karamar magana bace na uku wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa han dukiya an baka dukiya an baka kuɗi farko tukun ta na ka samu kuɗin na source game da kuɗi za a yi tambaya guda biyu source da kuma expenditure ina ka samo a mai ka kasafta kudin a shi wani lokaci in kawai gari ka ji baka da komai ya haƙuri kawai tsaya wurin kila rahama ce Allah ke nufi da kai an gane ko to kaji sai an tambaye ka game da kuɗi ina ka samu ma'aikacin da zai cuwa-cuwa ya tara kuɗi na haram kana jin kana jin daɗi na'am ko malami ya ɓoye sunna ya ba da fatawa ta ƙarya don neman abin duniya a ufi billah da koma wane ne kai ko matar aure ce miji zai baki kudin cefa ne ki ɓoye ki ɓoye kina kwange 'ya'yansa na yunwa da aka cika tara kika yi adashi kika je umara wace umara to gashi hadisin na cewa za a tambayi mutane kan abu hudu karkashin wannan aya waqifuhum innahum mas'ulun za a tambaye su tambayoyin su ne cikin hadisin kurce kai aka ta kare rayuwa me kai har ta kare kudi ina ka samu tun daga ficika har zuwa kudi fam malala gashin doki sannan kuma me kai da kudin wajen kashewa fa za a gaya ma ubangiji wallahi ubangiji akwai wata football club a garinmu ne ke daukar nauyin su misali kungiyar kwallo ko kuma taimaka ma karuwai ko ina taimaka ma yan bashi da ainihin makami a uzubillah ko barnar lalala ya akhir karim ka taimaka ma addini me kai na addini sannan kuma a ƙarshe wa an ilmihi ma za amila bi ilimin da kake da shi ilimin hatta malamai za ta mbe su ai ba tarin littattafai bane kawai ko tarin mabiya da sauransu da yan akramaka Allah yan Allahu akbar la me kai kiyama mutum alhamdulillah brothers and sisters it's another ramadan Allah we have seen one more chance those who understand therefore grab this golden opportunity to touch a heart encourage a mind feed a soul and enjoy a spiritual dive join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, and educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the whole important spiritual duty. For inquiries, call 080-345-38982. Micah, thriving in the cause of Allah. Allah ka samu dace. ana kamata mu dakata lokaci a riga yi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan ya tara ma kai kuskuren mu Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a daina saurin tashi abin nan kun san ladabin mu a wannan majalisi ko mukan ce yan uwa ayi hakuri sai an kare komai da komai aka fara alkhairi kai ka ka komai da komai Allah ka ba mu haƙuri da juriya haka ko inda na baka kawai zan ba ku tambaya biyu uku bismillah murya ko alhamdulillah brothers and sisters it's another ramadan Allah we have seen one more chance for you understand therefore grab this golden opportunity Touch healthy heart, encourage mind, feed the soul, and enjoy spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, and educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the whole important spiritual duty. For inquiries, call 080-345-38982. Micah, thriving in the cause of Allah. Now. Is that you mean? shikenan sai bi su yake cewa a cikin muqaddimar da nayi na ce wanda ya ga wata shi kadai kun na kasa magana gida uku ne tare da akwai bayanai da yawa na ma'abota ilimi cewa in dai mutum ya ga wato wata shi kadai ne kawai kuma ba karɓa masa ba wasu na ganin shi kenan dole ya haƙura kawai ya bar ganin sai bi jama'a amma ɗaya fatawar wadda ita na bayar cewa zai yi azumin shi kaɗai ne domin zahirin nasi ƙarara yake su muliru ya teku yi azumi dan ganin sa ya shi ya gani ai ai ba lallai sai an gani gaba ɗaya ba an gane saboda idan yayi shi kaɗai kuma sannan ainihin jama'a suna sallar idi daban ai ba zai yi idi shi kaɗai ba misali sai ya tafi da al'umma ai sallah tare da shi idan sun yi talatin ya dakatar da nashi shi ya bari lokacin idi ko dai jinkirta tafiyarsa su ko ya ida ita baya ko ya tura gaba domin ya kasanta da mutane kafin ni idan misali ya dauka yau faron jama'a ba ta dauka ba tunda shi kadai ne to kenan kaga in dan ta shine idin sa daban zai yi jama'a kuma daban to ai ba zai yi ba idi jama'a ce ki haduwa dole sai ya hakura ya tafi tare da al'umma a ainihin wato wannan ganin ai shi yasa suke cewa in ko har haka ne to ganin nashi ma ya bari ya tafi da al'umma ita ce fatawar daya amma na fada cikin amsa da wanda ina kanta cewa a'a zai yi shi kadai da waɗanda ke gidansa bisa dalilin su muli ru'ati domin shi muhatabi ne tunda muhatabi ne ya tabbata gare shi ganin jama'a ba su amince da shi ba baya kore masa ya gani din tunda ya gani kuma ga umarni an ce su misali Allah ya sa ka fahimci amsar da kyau wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq na'am farko na samun jami to ban sani ba raka karshe ce to da tashi zan raba zan iya mai da biyan ni da nake a tasaro ko ko da zan yi a saka na farwa idan mutum matafiyi ne ya tadda mutane suna sallar jam'i yana da yanayi guda hudu duk waɗannan yanayoyin in dai jam'in yanayi kenan da hausa ɗaya ne kawai daidai don shi dace da fatar abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda wanda kun san wato jigo ne wajen ilimi da karatu ko dai idan ka zo katar da mutane suna sallar jam'i a matsayinka na matafiyi ka bi su in ka bi su ba maganar ƙasar? za ka cika ne shikenan ko kuma su baka dama ka ja su sallah kai kasaronka kullun ala sunnatihi ko ba haka ba kai kai raka'a biyu su kuma su me su cika yanayi biyu kenan yanayi na uku suka ce ka bi su sallar in sun yi raka'a biyu sai ka sallame ka tafi wannan kuskure ne fitar ba ta yi ba na uku a'a ka bari sai sun yi biyu sai ka daidaici ka je ka yi bin kai ma wanda shi ma ya ci karo da fatan ibn abbas abin da ya fi kamata in har ka bi ka cika sallah kawai na hudu ban sani ba ko na biyar kenan cewa ka bi su da an yi raka'a biyu kai ka yi zaman ka kawai dirshan Kai ta addu'a da tahiya har liman ya kammala to me fa'idar kasarun da aka baka to kuma kenan hikimar ta rushe kenan ai dama don ka samu dama ka tafi to ka zauna kana ta zunguro addu'o'i da yawa kila ma har adadin abin da kake da shi da ka haddace ya kare to da mafi kyawu dai in dai ka fahimci tambayar da amsar da kyau kawai in har ka bi su ka cika sallarka ko kuma su baka dama ka ja su sallah wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta karshe wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ayar da aka ce ba da yan Na'am. an yi bayani a ran da muka yi mukaddima tambayar da dan uwa yake yi aya mai lamba 183 a cikin sura ta biyu al-Baqara. Allah ta'ala ya ce Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ayyaman معدودات shine yake son ayi masa bayani kan tattakun na ce watakil ba ma watakil ba na yi wannan bayani lokacin mukaddiman fara tafsiri shekaran jiya ko da yawa mutane ba su zo ba a lokacin Allah yana cewa yaku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabaninku kaga nan akwai abu guda biyu ana mana bayanin wata, wata ibada ta wajiba ta haukanmu. mu to sai aka kare mu da ilimi na tarihi waɗanda suka zo kafin ku su ma an wajabta musu to me dalili sai aka fi dalili sai ce la'allakum tattaqun da fata ku nan da aka wajabta muku azumin nan irin wanda aka yi waɗanda suka zo gabaninku da fata za ku tsoraci Allah shine ashe hikimar da ta sa aka wajata mana azumi saboda a samar mana da malaka ta tsoron Allah in ka kalli mai azumi da kyau wato ka iya cewa musulmi ya fi kusa-kusa da tsoron Allah a ramadan fiye da kowane lokaci ah to mutumin nan kullum ba sai ya ci sai ya sha amma sai ya haƙura yanzu ka ɗauki misali kwaya ɗaya akwai mashayin taban da saboda tabar shiga jikinsa yana da wahala ya awa ɗaya bai shakara ɗaya ba kai awa ɗaya mata ne sagon wani wannan na mutuwa yana kunnawa ne misali fa to in dai har zai yi azumin ramadan you can imagine zai awa nawa kenan bai sha ba awa goma sha biyu to saboda Allah in ba tsoron Allah ba wani fa abin ya zama jiki ba ya iya haƙuri kaga yana kirma in bai sha ba ashe lalle watan ramadan wata ne da ke samar da tsoron Allah kawai a shiga qur'ani ya faɗa kuma gashi kana ganin abin karra a fili yana da wahala wanda ke da takawa ya shiga ɗaki da rana ya kulle kofa ci abinci ba zai iya ba dan ya san in mutane ba sa ganin shi fa inna Allah yarahu kaga tattaqun ne nan yana daga ciki mutum ba zai iya kallace kallace kai akwai kasar da na sani kasar Indonesia ina karantawa cewa inda watan Ramadan ya zo sukan ba da umarni duk tashoshi da ke nuna wato batsa a kulle su <laughs> amma a Ramadan kawai ko ita ma an ci nasara da aiko watan Qur'ani tattaqun in ka kallin da mutane ke tururuwa ana zuwa umra ana kuka kan zunubi tattaku. in ka ga yadda tausayin mutane ke karuwa a watan ramadan kyauta sadaka bayarwa gaya min mu dai a wannan ƙasa ta mai albarka al'ardul fudiyya ƙasar shehu ɗan fodiyo a afirka nan ina ne kake da wata ƙasar da za ga a ramadan ko ina tafsirai ake yi shi takura shi ake yi kaɗe-kaɗe raguwa suke yi cashewa ƙasa suke yi gidan da ara kasa suke yi gayu duk sai ga an zo masallaci masha Allah da gayun da magaye gayun gaba ɗaya duk zuwa masallaci ake yi misali da dattawa da tsofaffi a wannan wata ne zaka iske wato ake ta musabaqar haddace Qur'ani ashe karra take ma'anar la'allakum tattaqun ciyar da dukiya kana Allah Allah mai azumi ka bashi kula da bino kwaya daya saboda ka san alkhairin da ke ciki mutum ya azumi kana so ma in zai karba maka da Allah ga fiye wata don Allah karba ka sha ga dabinan nan ka san alkhairin da ke ciki ai saboda ajiyar ubangiji wallahi ba ta lalacewa a takaice a takaice dan uwa daga cikin ma'anar la'allakum tattaqul kenan to in ku har haka ne kuma haka ne me zai sa ka iske wani ana tattaqun shi kuma yana culla farashin kaya yana Allah Allah watan ya zo ya kuntata ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin tababbe ne wannan ya za a yi mai dinki kuma a daidai wannan lokaci a kawo masa dinki yadi ya rage ya boye dan me zai karbi kayan mutane na dinki yayi overload ya san ba zai iya ba la'allakum tattaqun na fata kafanci ma'anar ta yanwa musulmi lokaci ya riga yayi ana ya kamata mu tsaya a subhanaka allahumma wa bihamdika na an allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh